an yi ba yi ba an ƙi biri an ci dila an ci ba a san faransa amma kuma ana son kuɗinta to ai bai kamata ku amshi wannan ba kun gori sojojin faransa kuɗin su ma ku gora mana ku ce ba ku so kanal plus kuwa san ta faransa ce gashi nan ta kama ku taimako na kuɗi kun amsa. rahmatullahi wa barakatuhu mutanen nijar duka muna gaida ku kwarai muna gaida mutanen talakawa na nijar muna gaida mutanen nijar duka ƙasar nijar muna gaida ta muna ce cani. wannan kudetan da yi ba mu santa mu tunda ta kawo muna yunwa ta kawo muna rashin lahiya Niger ya ɓace don cani cani ɗauki kayan ka taya ka ba mu lahiya ba mu san ka lahiya kawai muke so ga cani ka taya ka ba mu wuri tunda ka zo ka ɓata mana ƙasa ƙasa ta ɓaci shinkafa ta yi tsada hatsi ya yi tsada wake ya yi tsada masara ta yi tsada miza mu yi ka tai ka ba mu wuri tukunya babu komi kana gani babu komi tukunya he bazu he bazu he bazu he bazu ba mu son cani he bazu he bazu he bazu sai bazu sai bazu sai bazu ka tai cani ka ba mu wuri ɗauki kayan ka tai ka ɗauki ƴan kuɗi da ka sa ka je ba mu san kacani ba mu san kacani he ba zu he ba zu ba zu ya kawo mana lahiya ba zu ya kawo mana lahiya ba zu ya kara mana ƙasa he ba zu Okay.